Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A cikin shirin na wannan makon za ku ji cewa shugaba Joe Biden ya ce a yau Juma'a zai aika da Majalisar Dokokin kasar bukatar neman karin kudi na biliyoyin daloli da zai taimaka wa Isra'ila da Ukraine. sannan daga cikin manufofin ziyarar da biden din ya kai isra'ila ranar laraba hadda batun samar da maslaha kan yadda za a gudanar da ayyukan jin kai a yankin tsirin gaza yau batutuwan da za mu tattauna a kai kenan suna na mahmud lalo to shugaban amurka joe biden ya yi kira kai tsaye ga amurkawa da su ci gaba da samar da kudaden tallafi a faɗan da ukraine da isra'ila ke yi da yammacin ranar alhamis biden ya yi wannan kira a wani jawabi da ya yi daga mashahurin ofishinsa na oval office wanda ba kasafai yake jawabi daga wurin ba shugaban na amurka ya kuma yi nuni da irin ta'asar da ake tafkawa a rikicin isra'ila da na ukraine yana mai cewa duk da cewa rikicin daban-daban ne amma suna da kamanceceniya wato dukkansu suna kokarin shafe tsarin mulkin demokuraɗiyya ne a maƙotansu yayin da yake shan albashin takawa dukkaninsu birki biden ya ce tarihi ya nuna cewa idan ba a ladabtar da 'yan ta'adda ko kuma masu mulkin kama karya ba to za su iya kara haifar da rudani da mace-mace da barna Biden ke ne ke cewa gobe wato yau Juma'a zan yi maza maza na aika da majalisar dokoki bukatar neman karin kuɗi wanda zai taimaka wa muhimman ƙawayenmu ciki har da Isra'ila da Ukraine. Babu haufi kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a wannan zuba hannun jari wanda har al'ummomin da ke tafi ma za su ci gajiyarsa ku taimaka mu tsare da dakarunmu daga fadawa cikin bala'i to gabanin yi wannan jawabi a ranar alhamis al'ummar isra'ila ta yi lale marhabin da zuwan shugaba joe biden din a ranar laraba wanda ya kai ziyara kasar don nuna mata goyon baya da ita da shugabanninta bayan ganawa da jami'an isra'ilan biden ya kuma zanta da waɗanda suka tsira daga harin da hamas ta kai da kuma waɗanda suka kai ɗaukin farko sawa'i kaɗan kafin ya kama hanyar zuwa isra'ila wani harin roka ya faɗa a kan asibitin al'ahali da ke tsakiyar yankin gaza wanda ya kashe ɗaruruwan falastinawa mayakan hamas sun ɗora lakin harin akan isra'ila kuma dubban falastinawa sun yi zanga-zanga a yammacin kogin jordan inda har wasu daga cikinsu suka rika jifan jami'an tsaron falastinu da duwatsu yayin da suke kokarin tarwatsa su da hayaki mai sa kwalla kakakin dakarun tsaron isra'ila daniel hagari ya musanta hannun isra'ila a harin inda ya ɗora alakin akan mayakan hamas yake hospital in Gaza. Ya ce fashewar da ta auku a asibitin al'ahali ta faru ne sanadiyar harin roka da mayakan jihadi suka harbo wanda ya kauce wa hanya. yayin da yake nuna goyon bayan isra'ila a wani mataki da ba a taba gani ba shugaba biden ya nuna damuwa kan yadda jama'a suke buƙatar kayayyakin jin kai a gaza isra'ila dai ta katse wutar lantarki da man fetur zuwa gaza yayin da hamas ke rike da 'yan isra'ila 200 dogayen motoci dauke da kayayyakin tallafi da aka tanada don al'ummar gaza da yawansu ya kai miliyan 2.2 sun jeru a yankin rafa da ke kusa da iyakan masar wacce aka rufe tun bayan barkewar wannan rikici biden dai ya yi nasarar shawo kan isra'ila wajen amincewa a buɗe iyakan masar don shiga da kayayyakin tallafin sai dai ofishin firayim minister benjamin netanyahu ya ce isra'ila ba za ta bari abu da tallafin ta cikin yankinta zuwa gaza ba har sai an sako yin isra'ilan da ake tsare da su dr rick peppercorn jami'in hukumar lafiya ta duniya da who ne a yammacin kogin jordan da gaza what is in Gaza now. Ya ce abin da Gaza ke bukata shine hanyar da za a shigar da kaya cikin gaggawa. Ya kamata a buɗe wannan hanya ta rafa ba tare da bata lokaci ba. Ana bukatar man fetur, ruwa, abinci da kuma magunguna. An riga an tanadi kayayyakin nan suna nan a boda. Jira kawai ake yi a ba da izini. Isra'ila dai ta ba sama da Falasɗinawa miliyan ɗaya umarnin su fice daga arewacin Gaza su koma kudanci. tana mai cewa hakan mataki ne na kare lafiyarsu kusan mutum rabin miliyan ne suka bi wannan umarni ciki har da fida al'araj wacce ke aiki da kungiyar oxfam ta birtaniya da ke ayyukan jin kai a yankin gaza tare da mijinta da 'ya'yanta biyar da mahaifiyar mai gidanta sau uku al'araj tana sauya wurin zama tun bayan barkewar wannan rikici a halin yanzu tana zaune ne a rafa da ke iyaka da masar ta ce bukatar ita ce mu samu wurin da za mu tsira da 'ya'yanmu sadaka ta ba za ta iya gudu ko tafiya ba saboda haka muna neman inda za mu tsira ne duk da cewa ban yi tsammanin akwai wani wurin tsira a daukacin yankin na gaza ba ma'aikatar lafiyar falastinu da hukumar lafiya ta duniya who a gaza sun ce sama da mutum dubu uku a kashe tun da aka fara wannan rikici ciki har da mata da yara dubu biyar adadin waɗanda suka ji rauni ya ƙaru matuka bayan harin da aka kai asibitin al'ahali ta ce bam ya fada a kan gidan ɗan uwana da iyalansa da mafiyarsa da matarsa da yaransa biyar kuma duk ya yi ɗaiɗe da su babban ɗansa shekarunsa sha uku ɗan autansa kuma shekarunsa biyu bam ɗin ya yi kace-kace da su ko ga wasu bamu gani ba ballantana mu yi musu jana'iza yayin da wannan rikici ke ƙara yaduwa kuma isra'ila ke shirin kutsa kai cikin gaza al'arash ta ce da ita da sauran falastinawa da ke yankin gaza suna cikin damuwa saboda mummunan halin da suke fargabar za su shiga masu haro baki ɗaya abin ya sauka kenan a shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin linda grandstein wacce ta da asalin rahoton sai fiona nan dudu da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu.